قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا sai annabi isa ya ce 'Lallai ni bawan allah ne ya bani injila kuma ya saka ni in zama ɗaya daga cikin annabawansa